زام حرف التاء اقرأ حرف التاء عقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشفاه وما حزناه من حلم وحلم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله بفلس وقيمة حبة قبل الممات وكن كان الأحبة بعد عشر لا إله إلا الله صرنا عظاما باليات كأنا لم نعاشرهم بودي ولم يك فيهم حل مواتي نعم waɗannan su ne baitoci na nawa kenan na hudu فأقضى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات yace fa uku ba kulli shay ya kamata ka lura karshen duk abin da muke kai shine uku ba da ima uku ba da uku ba aka yace karshen duk wani abu da muke ciki na rayuwar nan dai min jam'i kafifi kaga nan wannan shi ake cewa min bayaniya domin ba haka ba in ka ce kulli shai fata hmm? ma talauci da mutum ba shi yana nufin a duk abin da muke da shi minal jam'il kasifi abin da aka tara mai yawa na rayuwa na dukiya shi yake nufi ana to ka sani ila shatati zuwa ga wargajewa shatat fantsama ya tafi ya kare ya warkace ba haka bane yawa min jamil kasifi ila tafriqa abinda muke da shi da muka tara Allah zai wa kuma magana haka take ko baka take ba mutum ya tara dukiyar da babu irin ta a Najeriya to kuma ikon Allah sai ga sha kawari kuma shi kadai hmm? da shi ne fa'uku ba kulli shay'in nahnu fihi من الجمع الكفيف إلى الشتات الشتات يعني التفرق وما حزناه أي جمعناه كذا أبندا مكتارا شيء شيني حزناه شيني كلمة دا دون وايل أزو حوزي هذا هذا يحوز حوز idan mutum ya ce wane na baka kyautan microphone shi ta abin bai shigo hannuna ba shi ne hauzi ba ka yi hauzi ba shin kyautan da aka yi hauzi ba wanda ba a yi ba an fada da cin su da a matsala ta fi kyau hmm? <clears throat> na baka gida kyauta a kano misali na baka gida zo da maki din kashin kashiga wanne aka fi samun kwanciyar hankali saboda da hauzi kenan shi da ya furta na baka gidan nan in ya musa ya ce ba a yi ba kawo shaida saɓanin wanda ce na baka gida gaki har ya shiga ya yi sai jan da kai ana wuri wurin mai isa ba to kyautan da abin da ka tara shi ne hauzi to shi wa ma huznahu duk abin da muka tara a duniya kuma menene min hillin halal ne ko haram wannan ai bayan dan ma da yace ai shamila ce ta wadatar ma to ma saboda tsabagen tsare maka keke da keke sai ce min na min bayaniya ne. ana kiranta explanative min ko expansionative min min ta kan zo a siyasa arabiya a manajiyar min bayaniya من تعليلية من ابتدائية من أصلية من إنكما تبعيضية تبعيضية وأنه وتعلم من شيء بيانية ومن أهل الكتاب أنت وأنا إذن شيء ومن أهل الكتاب تبعيضية من أجل ذلك كتبنا تعليلية إيه، من أجل ذلك سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام منها ابتدائية أي ابتداء من خرجت من المسجد ابتدائية معنى منك سنة منكم تكنزوا أصلية هذا الخبز من شعير كوكوة أصل أنت لك شعير هذا الطعام طعام من الذر من الروز to wannan muhimmi ne kwarai da gaske in ka tashi arabiya ka san inda za ka kai wace unguwa za ka kai to ta cewa ma hu min hillin ashe min bayaniya ce duk abin da muka tara na daga halal ko haram shi kenan da mun mutu ko biyu wa zau za a raba shi filbanina cikin 'ya'ya maza ai magada kenan walbanaci da 'ya'ya mata alamun sahiya haka za a raba a ciki a duk abin da ake da shi wanda magana haka take? wa ma huzna min hillin wa hirmin yi wadda ofin bani na wafin banati hmm. Allah ka samu bar alkhairi وفي من لم نوهله للسلسل وقيمة حبة قبل الممات هرما واندباما ثماني a zai samu kimar da ta kai dirhami sai ka a cikin rabon gadon kuma ya samu no hilhu ai mu a mu'ahhalan ko kamarwa da rabon gado zai misali idan ka ɗauki bawa maulan ni'ima ya ce asbabo mera salwara sa kullum yi fi da rabba hulwira sa wahiyar ne kahun wawala wala ya ahalinka ne zai gaje ka ne bilwala lalla abin da yake nufi kenan amma asalin ne abin da malai karanta tuntun tuntun tuntun tuntun wanda ba mu zace shi ma ba ya shigo cikin ainihin samun gado wanda ba mai tsammanin ya samu filsin shi ne fulus ai har da suke cewa fulus daga fils ne haɗin daga fulus fils ma'ana wanda ba mai tsammanin ya samu ko da ba ta cika ba asalin kalmar fulus da larabci ai rashi ne mafulis marashi amma a yau fulus ya koma mai wanda fulus kafir to wanda ba mu yi tsammanin zai samu koda fitika ba an gane wa qimar habbatin kai ko da da kimar ma kwaya qabla kafin ya mutu sai gashi ya tashi da kaso mai tsoka yana gaya maka halin da dukiya ke kasance bayan an mutu watan sanar ahibbatu ba'ada ashirin masoya duk sun manta da mu bayan goma so goma nan suka ce an manta da mu bayan kwana goma da mutuwa ila ba haka yake ba to an manta da mu bayan eh, sati goma bayan wata goma bayan shekara goma to amma haka ne duk kowa ake manta da shi in ya mutu ina ha ah, halibin hussein muna karanta zuwa baya duniya shekara na ibn taymiyyah يرث السبن تو ايت زي الحراي masana wanda ذا في ثور من mantawa da جاهلي والله العظيم الذي مات جاهلا لم يدرس ولم يدرس يموت وينسى انتهى الكلام وترك مالا وأكل المال خلاص انتهى فنك أما العالم أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجحل ميت وهو يسري على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم يتي أخو العلم حي ما أبو تين إلمي خالد هر أبدا بعد موته بان يموت amma wazul jahali maitun jahili dama gawa mai tafiya jahili wa huwa yasri yana tafiya ala fara aban kasa wa huwa ajiyun ba ce ne na biyu akwai wanda zai mutu a amince da shi yanzu misali na na kansa da ta da baiti saboda mutu ɗan uwanta Sakar, za ki mamakin baita tunata yana da baitacin alama, su daɗin ji haka shi ma abu za'ai bin lisa'in zagayen kudazen da misali matar da kuka yi rayuwa ta kirki matan abu da ta ce wallahi ba zan yi aure ba tun da ya mutu tun da ina da dare daga annabi shi ne ke jira mawaɗa tashin kyamma maɗo ɗan lahira hmm. kuma generally abinda malaye faɗa yana nuna maka duniyar yau ne daga ana rigima a kan dukiyar wai uba ya mutu ya bar dukiya ana bin shi ba shi yayan suka kibiya wai sai dan autan da ya biya wani labari don kuma duniyar za ta kasance kamocin da aka ba mu ta mijinta mai kudi ne ya mutu aka ɗauko gawar tana ta bleeding ta shi da allah karfa kawai cikin cikin falo sun zai bata mana jini zai bata mana kafin shi ke da gidan shi ke da kafin ba haka ba duni. Allah ku taimake mu kara ainihin gawar karar is bleeding is going to dirty the carpet ku sa mana shi a garajin mota haila haila Allah astaghfirullah watan sanar ahibbatu masoya duk sun mance da mu ba da ashirin bayan goma kwana goma wata goma ba da sirna izaman ba liyati to wannan zai fasa ma goma da yake ne har mun zamanto kasusuwa ba liyati rududdiga gosun wargare da ka gaba kwana goma ba ko kuwa za mu fahimci shekaru da yawa gawa ta kan kwance ta wargaje kwas da vertigo ya ce kad alimna matan kusu lardu minhum wa indana kitabun hafiz hmm? to mala ya ce to haka fa rayuwar take ka anna lam nu'ashiruhum biwuddin kai ka ce waɗannan da suka manta da mu ba mu yi cuɗanya da su muna makalla kafalla da sayar kamar ba mu kamar ba mu ne abokanan nan ba na'am kai ka ce ba mu yi cuɗanya da su ba walam yaku fihi mukhillun mu'ati kai ka ce ba taɓa samun wani masoyi muwafiq wanda ya dace da ni a rayuwa masoyi wato jini da tsoka ba to wannan sunnar Allah ce akan dukkanin mamamata amma akwai soyayya da har kiyama ta tsaya ba a mancewa da ita za mu iya samu magariban da sauran lokaci ko to ka mana bacci na ba shukur fata ga ya ayyuhal mabrur tahwi min al-waqt غير محمود وحيدا ويخلو بعض علمك بالتراث ويخلو ويقبلك الوفي بلا وفاء ولا إصلاح أمر الذات وقد وقرت وزر مرجحنا وقد وقرت وزرا مرجحنا يسد عليك سبل الانبعاث يسد عليك سبل الانبعاث فما لك غير تقوى الله حرز ولا ولا وزر وما لك وما لك wannan shine harafi na asa a cikin cikurfa ta gaba liman ya ayyuhal maghrur tahwi min al-wasr al-muwaffar wal asasi am liman wai wai gawane ne yana tambaya ne ya ayyuhal maghrur ya kai ruda da wa kake tara ma abin duniyar nan ne Hmm, liman wai saboda wa ai sai tambaya amma sai da ce ya aihul ya rudaddi an ba ka ba sai ya je kai tsaye liman wa kake tarawa sai ya tsaya yaron kwashi kanshi ya kai rudaddi ya kai garan homasi wa kake tara mai min karikice muwaffari abin karikitarwa ma'ana kaya mai yawa da aka yawai ta hankoron tara su arabiya ce hikima a wurin yawa kake tarawa hmm? yanzu lokacin da aka ce za a canza kuɗi sai aka ce a sokawa ake da tsondo kuɗi inda central bank tana cewa 3.2 trillion naira baya asusun gwamnati kudin mu da na misali nake bayar saboda gaba ce suna cewa kudin kasan nan yanzu da ya kamata a ce suna bankuna to babu so da kashi 80 da biyar cikin ɗari suna yana wani ya ce kusa inda suke in ji wani triliyan uku da digo wannan digon aka ɗiga maka shi ai kafarka Allah ba Allah digo mana alkhairi haba malam to abin da ake da shi triliyan biyu da digo bakwai ba musu. ai kun sani so abin mamaki sai aka ce ana samun kaga a saukawa wani sai je ginin gidan shi ne zai fasa da kuma sai ya mutu an sha samu yanzu misali mutum ne fa ya yi irin wannan abu din a saukawai ko a toilet ko anywhere ko a cikin akwati ya tona wai ne kar shi ba sai kai banki kuma hikiman da kudin ruma ba za ta taba shi ba ya kun san ruma ne wani kudin yau sai ka yana wari daga shi kasan daga ajiya hmm? to sai ga mutum ya tona rami mai zurfin gaske ya tara ya tara ya tara kafin ya yi hikimar da zai sai ajali ya zo kuma yana gudu gaya ma ya yi kasa su bi shi dabara yan zamani sun zan dabara sai Allah ya ɗauke shi dalili ya zo a da gida shi bai faɗa ba ba a sani ba ba a shiga don ba a gabalin na a gada ba a gani mutu can sai wani sai gidan to wani da ya sai gidan kaddara kai ka saya Allah kiyaye ba to garin shirin tarewa sai ka ci karo da kudin don Allah kudin nawa yanzu shar'an shar'an almalu liman ثم يتنبه لمن يا المغرور تحوي من الوفر الموفر والأساسي فتمضي غير محمود فريدا ويخلو بعد إرسك بالفراج ويقول النوايا أنا أسألكم بالله عليكم المال لمن للبائع أم للمشتري للبائع كان نفهم وان سيدة من جدا كل الناشين بانيزا نسيحة kuma gaskiya ne irin na saba ne na tara ba wai shi ne aka ce wai an taɓa yin irin wannan wani lokaci ya ce wani girin da ka sai damin na kuɗi ba na bane ce ni ni sai da maka yi ya ce ni ba kuɗin ka ya ce wallahi ba zan kawo kai ya ce wallahi ba na bane suna rigima kan kuɗin ba wannan zamanin bane of course ba wannan zamanin bane inda ka rigima ne suka dinga dragon wai sai kotu sai alkali ce tun da haka ne ba ka so kai kawo ya mace kana da ita kai kuma kawo ɗa miji haɗa su aure a ba su kuɗi hikmatin baliga amma ta gwamnin nazar kai ne kana da hukunci da ya wuce wani <clears throat> to malin yi ce liman gawane ya kai almafaruru tahwi kake tarawa minal wafri daga dukiya tararru abin tarawa almuwafir mai yawa wal asasi da karikici asalin asas shine furniture asalin asas shine mai kayan aiki shine asas mana abin da ke tarawa kayan wannan kaji wai wa kake tara ma wannan hmm? alhali kuma satamzi za ka tafi mana za ka shuɗe ka bar duniya gaira mahamudin ba wanda ya yi ka wahidan kai kaɗai a raminka wa ya halu ba'alu irisika biturasi mijin amaryar da ka aura zai kaɗai ta biturasi da rabon gado da ta samu Allah ne yake wannan magana tana faruwa haka Wa ikwa, ita ta dai tara dukiya kuɗi mai yawa babu iyaka an faɗi an mutu yarin ya ce shatab ba ta kai shekara ashirin ba allahu akabar ila ko haihuwa ɗaya ba ku da ita ba tana cikin ganiyarta sai ta kaji ainihin misali ka ɗauka 500 million ملين تريبير كذا هذا قدو كذا كدرة هذا ذات ذولا إيش ذاتي أوريك شي صابون أنغو الله يكشي يا باش شيني أبن ديك فدا أنا لمن أيها المغرور تحوي من الوفر الموفر والأسراف فتمضي غير محمود فريدا ويحدو بعد ترسك بالتراف suka ce ba'alu ba fa ba'adu bane a ba'alu na lamun wa bu'ulatihin mazajen suke ba'alu iristika mijin amaryan nan taka ya halu zai kaɗai su da kayan gado da ta samu daga ina ɗaya da ka mutu ɗin wannan kamar yana adresin abin da ke faruwa ne a yau ita to ya kai wawa wa ke tara mandokiyar kuma za ka ce wallahi ban yadda ba Allah ne ya raba ya bata idan miji ya mutu ya bar miliyan goma sha biyu barin ce da ku miliyan ɗari da ashirin miliyan nawa matarsa tana da nawa ku hango walahunna walahunnan rubu'u mimma taraktum illam yakun adalla matanku suna da ɗaya cikin hudu na abin da aka mutu aka bari in ba ku da yaya to kana maganin miliyan 120 tana da nawa kenan na'am talatin zuwai lokaci guda ta kudanci saboda in ka raba miliyan 120 into 4 to get you 30 million haka Allah ce a bata amma idan ba ka da idan da ɗa sai a ya zama nawa ta dai haini ne da kaga shi ne sumuli kenan misali to shi ne abinda mai zuwa da ke ce kai ba wa kake tarawa ne misali liman ya almagatawi tahwi min alwafr almuwaffar wal asasi tambi zaka tafi gaira mahmudin ba wanda zai yi ka kuma shi an gobe zai ce kai Allah ya saka mu tsawon mijinki ai ya mai da ni mai kuɗi ina wala ba zai faɗa ba sam muke samun ƴaƴan kama da kula da su ya ce ka kalli duniyar nan ya kai mai hankali za ka tafi gaira mahamudin wahidan kai a kabarinka waya halu zai kaɗaita ba'alo mijin kirsika amaryar nan ta kaɗe turafi da kayan gado da ta samu waya hudulukal wasiyu bila wa wanda ma kai wasiya kace da Allah ai kaza aika sai fatali da kai Allahu akbar hagan zai mutu ya bar wasiya da Allah ya aure da wannan yare ai kaza kaza ya kai da Allah ku rabu da shi ba ya mutu ba shine wa yakhudhu lak alwasiya bila wafa'in bai cika maka wasiyya ba wala islahi amrin zittiyas ya mata ya gyara abin da ya rikice a gidanka ba ruwan shi sau nawa aka sha samun wannan a ce ai kanin babansa ne ko babansa ko kaza kaza wallahi kai kai ya kwace dukiyar ko kaje ana sanar rigima ne mai to mai zuɗe wannan magana kafin wannan lokacin namu idan a wancan lokacin ya hango haka to me za ka ce game da zaune la haula wala quwwata illa billah Allah ka jibinci lamarinmu muna raye muna mace ya Allah waƙad waƙarta wuzarin murjahin ya ce kaga ka fa'ida kan wani laifi murjahin nan mai jan ƙasa murjahin nan in eh, shi ne ai ka ɗau kayan laifi murja irin arja'aka wa yani wa safaka ila al-ard mai nauyin gaske ya suddu alayka subul al-inqasi irin laifin da ke toshe maka kuma ma zabura zuwa gabin Allah hmm girman laifin ya sa sai ga yana jan ka kasa in kai yunkurin bin Allah baka abin da yake cewa inqas shine kaje an zamar da kai Allah da an kira sallah malam ka ji ba gajiya ta wani ke faruwa ila daga cikin zunubanmu ne a kira sallah sai ka dinga juya kan gado mutum sai kusan minti goma kafin ya tashi ana samun haka murjihin nan raftun fama laka gairu taqwa wallahi zai ce kaga wallahi baya ga takawa da tsoron Allah ba ka da hirzi ma'ana ba ka da wata kariya wala wazarun ita ce kan duba arabiya kenan ita ce wizru zunubi amma wazaru birni kuma kenan shine wazaru ana eh ba ka da wazaru ay makan tadhhabu ilayhi litahtafi wa takuna fi manja ba ka da wazarun ay hisnun ba ka da biki da zai kare ka wa malaka min qiyasi ba mai kuma iya taimakonka idan ka je lahira da kayan da zurfi magarba ta yi ko sai mu tsaya nan da ni salli bayan yin sallah ta sara za mu tafi kuma yana zamu tashi ne to tonight karfe tara Allah ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh